mu fatan mutane da yawa sun tambaye mu ra'ayi da ra'ayinka na ce ba ni ra'ayi a cikin siyasa ba sai ce ko na ina goyon bayan ya suna su apc pdp nmpp lego da sauransu duk ba da ra'ayi a cikin koda amma dukansu gaba da ina goyon bayan su kuma ba zai zo su ci gaba da ba ɗaya ne zai ci Allah ya zama mana alheri ya cikin da Allah ya zama mana alheri Allah ya gyara mana kasar mu Allah ya kasar mu da kashi kashi da zalunci zalunci Allah ya zama mana Allah ya kiyaye mana kasar mu da ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya kasar mu albarka na eh, ina ji shi eh shi na cewa to kowa zai fito ya yi sa lafiya ya koma lafiya ya zaɓi wanda yake so eh muna muna kan haka kowa ya fito lafiya ya zaɓi lafiya ya koma gida lafiya ya zabe kuma muna masa wanda zai zaɓa ba ya zabi abin da yake so a ransa cikin abubuwan da za a zaɓa mutane za a zaɓa. Hmm, alhamdulillah shi bayan haka kuma shugabanni na gari suna taimakawa ƙasa wajen samun ci gaba wace fata kake kan shugaban da zai zo na najeriya bayan muhammadu buhari wace fata kake wa sabon shugaban najeriya in allah sa aka yi zaɓe lafiya eh. menene ya kamata ya mai da hankali ake saboda taimakon ƙasa ito ai taimakon ƙasa kan kowa ya san taimakon ƙasa amma cikin gwamnatin da muka fito mun ji zafi ba mu ji daɗin ta ba akwai abubuwa da yawa na matsuwar mutane a cikin zamaninta wanda mu ji su ba kamar tsare ƙasa kulle ƙasa a hana komin shiga na ciki kuma baya isa wato ba ji da talakawa mu talakawa 'yan ƙasa mu ji daɗin waɗannan ba kuma kowa ke jin wannan koke-koke da muke yi idan ya samu mulkin ba zai manta da wannan ba shi ma zai yi. da yadda zai kauce koke-kokenmu ya mana abubuwan da zai yi na yalwatan ƙasa ya bari wani abun da ba mu da shi ko wanda ba mu da shi isasshe ya bari ya shigo mana daga ƙasar waje kuma kar a matsawa ƙasa a ɗaure ta a hana fita a hana shiga kamar yadda waɗansu zamanai aka yi. Na'am, shi mun gode kwarai da gaske. Na'am. Ah, shi muna godiya kwarai da gaske da wannan dama. Ah, da ka yi wannan babbar magana eh. cikin maganganu da ne wani ne ya fi ƙayatar da kai shi abin da ya fi ƙayatar da ne cewa 'yan ƙasa a buɗa musu in gwamnati ta zo su samu arziki ah, a daina rufe ƙasa abinci ya wadata komai ya tafi daidai yi eh. na faɗi wannan eh. na ce a duk wanda yake cikin ƙasar nan ya san zamanai da suka wuce ƙasar nan ta sha wahala an kama ƙasa an rufe an hana komin shigowa abin da ake da shi cikin kasa kuma baya isan mutanen kasa to sai ya zama mutanen kasa sun yi wahala sun samu wahala sun samu kansu a cikin matsi da matsuwa dalilin rashin kulawan gwamnati a kan rayuwarsu to duk wanda ya samu zaɓe aka zaɓe shi ya mai da hankali akan wannan ya yi tausayin mutanen ƙasa abin da ba a da shi ya bari ya shigo mana daga waje abin da ake da shi ba zai yi sawa a bari a samu ciko daga waje a samu mutanen kasa su samu walwala su samu jin daɗi wannan shi ne fatanmu da wanda zai shugaban kasa bayan wannan wato dai wannan ya nuna akwai 'yan kurakurai da jagororin yanzu suka yi da ya kamata a gaba a gyara na ce wannan ya nuna dai akwai kuskure ko kuma abubuwan da aka yi ba daidai ba da ya dace masu shigowa nan gaba su yi kokari su gyara eh abubuwan a fili suke akwai abu abu da dole ne dole ne mai rage neme shi to a cikin ƙasa ba a da shi kuma hana shi shigowa daga waje wannan hakika ba kyau ba ji daɗinsa ba akwai irin wannan kuma ana da shi amma baya isan ƙasa kuma an hana komi shigowa da ƙasa baya shigowa wannan ma mutanen kasa sun sha su sun zama su sa damuwa ya kamata mutumin ya shigo ya san a ƙasa abin da take ciki abin da ba dama a shigo da shi an ƙi yarda kuma ba dama a rayu sai da shi akwai kuma abubuwan da ake da shi ya isa kuma za a ji daɗi ba sai ya isa shi ma abu da masa shigo abu da zai shigo din ya zo ya shigo shi ma kuka ne a wajen yan ƙasa mai neman takara ya ke wannan kamun mai zaɓe shi kuma ya sa cikin abin da ya sa aka wuce gyara alhamdulillah shi mun gode kwarai da gaske eh, assalamu alaikum mun gode ko yan jarida kuna da abin da kyakkyawar rawar da za ku taka na gyaran ƙasa a cikin isar da labaranku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ballighu anni ballighu anni ballighu anni ku isar da aikana ku isar da aikana ba wanda ya ci nasarar samun wannan wanda abin ya shafa kamar ɗan jarida domin shi isarwansa da zai isar da aikan manzo Allah ba a zaure kadai ba ba daki kadai ba ba kofar gida kadai ba maganar sa da yanzu duk duniya gaba da ina isar da aikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kokari abubuwan da malamai su gaya muku haka annabi ya ce a isar a isar abinda kuma aka gaya muku kar a yi haka ba kyau ku isar ku dai na ku isarwa ne dama ne sadarwa ɗin Allah saka muku da alheri Allah ya baku nasara a cikin ayyukanku ku isar da gaisuwan annabi sallallahu alaihi wasallam duniya ku isar da kuma faɗa da annabi yayi wa duniya na kada a yi domin abin da Allah ya faɗa masa guda biyu ne duk abin da annabi ce ku yi ku yi wannan gaskiya kenan duk abin da annabi ce ku bari kada ku yi kada ku yi wannan gaskiya ke da su biyu ne wa dama amma ta kuma rasulu fa kuzuhu amma ne kuma nufantahu wanda yake ba wannan ba ba wannan ba to ba sa ku dole dole ku kula da shi ba abin da Allah annabi bai ce ayi ba abin da annabi bai ce a bari ba to wannan ba ku da ba ku da karfin hanawa ko sawa a cikin yin su amma abin da annabi ce ayi ayi dole ne dole ne a faɗa ku faɗa ku isar amma da namiji a bari kuma dole ne ku isar don a bari din ku samu lada kuma su isar da labarin annabi sallallahu alaihi wasallama alhamdulillah alhamdulillah mun gode kwarai alhamdulillah kaya kaya alhamdulillah